Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 31 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka sun sanarar jiya lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin siriya a jiya lahadi shugaban faransa emmanuel macron ya faɗawa takwaran aikinsa na iran ibrahim ra'isi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniya ta ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa iran shugaban amurka joe biden ya yi kira jiya lahadi ga shugabannin taliban a afghanistan da su saki wani injiniyan amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce to kani labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa ko bayan kashe farar hula takwas da sojoji hudu da 'yan bindiga suka yi a jihar neja a tun gamba ko an kwashi mutane sun kusan ɗari a jihar kaduna kuma an kashe mutane goma sha ɗaya sannan wasu sun biya don a kyale su amma wani mai tsokaci ya ce akwai mafita da a ce shugaban kasa zai bi shawara wannan projected budget na 2023 wallahi duk wasu ayyuka a bar su a kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa 'yan Boko Haram sun zafafa kai hare-hare a yankin Difa Kamar kowace ranar Litini yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka sun sanar a jiya lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin siriya kwanaki bayan da suka karbe wurin daga mayakan da ke da alaka da kungiyar isis dakarun na sdf da ke karkashin jagorancin kurdawan siriya sun ce sun kawo ƙarshen abin da suka kira matakan soji na kakkaɗe gyauran 'yan tawaye a gidan yarin alsina'a da ke garin alhassaka bayan da suka gama da rukunin ƙarshe na mayakan ƙungiyar ta'addancin isis da ke wurin Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne bayan kwanaki hudu da kungiyar ta SDF ta kwace ikon gidan yari, biyo bayan fito na fito na mako guda da mayakan na ISIS waɗanda suka kai hari gidan yari a wani yunkuri na sakin dubban fursunoni da ake rike da su. A jiya Lahadi shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa takwaran aikinsa na Iran Ibrahim Ra'isi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniyar ta ɗage takunkumi da aka ƙaƙaba wa Iran a madadin tsayar da ayyukan nukiliya. Amma ya kamata a hanzarta tattaunawa a cewar ofishin Macron ɗin. Faransa, Jamus da Birtaniya da ake wa lakabi da E3 da kuma Amurka suna ƙoƙarin ganin sun ceto yarjejeniyar 2015 ta Vienna da aka yi da Iran, amma kuma jami'an diflomasiyar ƙasashen yamma sun ce an shiga zagaye na takwas na zaman shawarwari tun 27 ga watan Disamba wanda yake tafiyar hawainiya. Iran ta ki amincewa da dukkan wani wa'adi da gaggan ƙasashen yamman suka ƙaƙaba. shugaban jamhuriyar ta iran ya kara jaddada amannar da ya yi cewa akwai yiwuwar samun mafita ta hanyar diflomasiya kuma hakan yana da mahimmanci yana mai nana ta cewa dukkan wata yarjejeniya za ta buƙaci bayani dalla-dalla da kuma nuna da gaske ake yi daga dukkan ɓangarorin kamar yadda fadar lc ta faransa ta faɗa cikin wata sanarwa bayan tattaunawa ta wayar tarho shekaran jiya asabar da shugaba ra'isi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira jiya Lahadi ga shugabannin Taliban a Afghanistan da su saki wani injiniyan Amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce. Kuma an yi amanna cewa shine ba Amurke na ƙarshe da har yanzu 'yan Taliban suka yin garkuwa da shi Mark Frerich tsohon sojan ruwan Amurka ne mai shekaru 59 daga Lombard, jihar Illinois, kuma ya shafe shekaru goma yana aikin raya ƙasa a Afghanistan. An sace shi ne wata guda kafin cimma yarjejeniyar janye sojojin Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020, inda aka mayar da shi ga hannun kungiyar Haqqani. wani bangaren taliban hatsabibai waɗanda aka zarga da ƙaddamar da ƙazaman hare-hare a yakin da aka yi a ƙasar A yau Litinin tsohon soja Frerich ya cika shekaru biyu ana garkuwa da shi. Ba za a lamunci yin barazana ga tsaron lafiyar Amurkawa ko wani farar hula da bai ji bai gani ba, kuma yin garkuwa da mutane zalunci ne kuma aiki ne na matsorata a lafazin Biden cikin wata sanarwa da aka bayar. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan ta'adda suka kashe mutane takwas da sojoji hudu a wasu hare-hare a ƙananan hukumomin rafi da shiroro duk a jihar Nejan Najeriya. Wani ganau daga ƙaramar hukumar shiroro mai suna Malam Jibril Irana ya ci gaba da gayawa Mustapha Nasir Batsari cewa. gungun barayi mashina sun kai ɗari da kusan hamsin sun faɗo magaladima kogo wanda goyo uku uku suna ta harbi kan mai uwa da wabi sun faffasa shagunan mutane sannan inda wa'annan jami'an tsaro da aka kawo daga wuraren adama masu taimaka wannan su sun je sun kona musu mota biyu sun kona inda suke zama kama an kashe mutane a wurin eh an kashe mutane kwarai a mun san su ma haka sosai shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar shiroron asp yarima abdul abdullahi ga abin da yake cewa wayanda suke wurin muna kiransu an sa kai masu bakin kaya da yan banga duka sun haɗu kuma an samu kisa tsakanin mutane bakwai zuwa takwas a yanzu nan wayanda sun jikata ma ba san iyakansu ba saboda mutane har yanzu suna cikin jeji ba su samu fitowa ba su mutanen gari ne aka kashe mutum bakwai din ko takwas eh. a karamar hukumar rafima yan ta'addan dajin sun yi awon gaba da gwamman mutane a kwanaki biyu da suka gabata a garin Tungan Bako, in ji wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a ya sunansa. Don a Tungan Bako an kwashi mutane sun kusan ɗari. A yanzu haka? Eh, sannan yau a Tagina an zo an aiko kuma an ɗauki wata mata. Haka zalika bayanai daga ƙaramar hukumar Mariga na nuna cewa sojojin Najeriya guda hudu sun rasa rayukansu a wata gama da suka yi da 'yan ta'addan dajin. Hukumomi a jihar Nejan dai sun tabbatar da auku aukuwar waɗannan hare-hare kuma sun ce suna ɗaukar matakai in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmed Ibrahim Matane. Sun shigo garin Galkogo kusan sun kusan ɗari biyar kuma sun yi faɗa tsakaninsu da jami'an da muke da su amma saboda yawan su ya sa kusan sun samu wasu gidaje sun kona kuma sun kashe mutane. Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger a akan waɗannan hare-hare. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO James Stoltenberg ya faɗa a jiya Lahadi cewa kungiyar kawancen sojin ta ƙasashen yamma ba ta da niyyar tura sojoji a Ukraine inda Rasha ta mamaye ƙasar ta tsohuwar tarayyar Soviya. Amma kuma Moscow ta faɗa cewa tana son ƙarin bayani akan takamaiman matakin tsaron da NATO take shirin ɗauka a gabashin Turai. Ba mu da shirin tura sojojin yakin NATO zuwa Ukraine muna mayar da hankali ne akan ba da tallafi kamar yadda Stoltenberg ya shaida wa BBC. Babu bambanci a tsakanin zama mamba na neto da kuma kasancewa wani babban ginshiki kuma abokin hulɗa irin Ukraine in ji sakataren ƙungiyar. Yanzu haka dai neto ta karfafa adadin sojojinta a cikin kasashen kungiyar masu makwabtaka da Rasha saboda fargabar da ake cewa Ila ba makawa Rasha za ta mamaye Ukraine. Duba da yadda ta girke dakaru dubu ɗari da makamai a bakin iyakar Ukraine ta gabashi. Dubun dubatar masu zanga-zanga jiya sun bi kan titunan Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan. da wasu biranen kasar a jerin gwanan baya-bayan nan da suka shafe watanni suna yi a zanga-zangar yin tur da juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan oktoba wanda ya jefa kasar cikin rudani an kashe akalla mutum ɗaya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar a cewar wata ƙungiyar kiwon lafiya masu zanga-zangar galibi matasa ne maza da mata sun bi kan titunan Khartoum da na sauran birane suna masu jaddada kawo ƙarshen ƙwacen mulki da sojoji suka yi sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula wanda za ta jagoranci ƙasar ga demokuraɗiyya da ta cije a yanzu. Wannan juyin mulkin ne ya kassara shirin Sudan na mulkin demokuraɗiyya bayan da aka shafe shekaru talatin ana mulkin danniya ƙarƙashin shugaba Umar al-Bashir da hakan ya sa ƙasashen duniya suka mayar da Sudan saniyar ware Wannan ƙasa ta Afirka ta kasance bisa hanyar demokuraɗiyya mai tangal-tangal tun bayan wani gagarumin bore da aka yi wanda hakan ya tilasta sojoji suka kawar da albashir da gwamnatin mai da awar kishin musulunci a cikin watan afrilu shekarar 2019. To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda 'yan ta'adda suka kashe mutane goma sha ɗaya a jihar Kaduna suka kuma tilasta wasu biyan miliyoyin nairori don a shafa musu lafiya. Isa lawan ikara gare ka. garuruwan da 'yan bindigan suka saka wa wannan haraji a yankin na birnin gwarin jihar kaduna dai sun hada da unguwar fari unguwar makera unguwar badewa unguwar dan fulani sadauki da sauran garuruwan kamar da yadda ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya shaida wa manema labaru abin da aka basu miliyan uku da dubu ɗari bakwai kamar ita gunduman muna karkashin gunduman fari ne to idan aka tara gaba ɗaya ita gunduman farin nan abin da suka ce ta bar miliyan talatin to shine aka kaka gundumomi gundumomi gundumomi suka haɗa waɗannan kuɗin inda mun san akwai inda za mu yi a kai mana wani ɗauki walla ba za mu yi hakan ba amma a ganin dole ta kama idan ba muka saki ban ba da kuɗin nan ba za su iya mana barazana da rayukan masu zo su hallaka masu kwashi mu kamar yadda suka yi a wannan gidan bikin. kafin tattara waɗannan miliyoyin kuɗi da damƙa wa 'yan bindigan dai al'ummar yankin birnin gwari sun ce sun ba da wasu miliyoyin kuɗaɗen ga 'yan bindiga domin samun damar killace amfanin da suka noma a gona kuma ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya ce biyan kuɗin ma ba lallai ne a samu tsirar da ake nema ba. gaskiyar magana ba su da wata magana tsayayya kamar wajen bugai mun ji sun ce sun wannan sasancin ashe su ma daga bayan wannan sasancin kawai sai gashi sun sake dawowa bugai din maganan nan da nake da kai sai da aka gansu a gunduman adabu sun fito har sun harba wani direban mota duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar kaduna malam samuel a ruwan da ya ci tira saboda ya turo mun sakon cewa yana wurin wani taro na tsaro sai dai kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum barista elzubar abubakar ya ce wannan lamari na da matukar hatsari a tattalin arzikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya da farko a Sokoto ake yi gashi yanzu ya zo birnin Gwari. A ya nuna kenan cewar za mu wayi gari in ba wani ikon Allah ba ya kasance mutanenmu na karkara ba su da matsuguni ba su da abin yi ba su da komai hannunsu wannan tattalin arziki na ƙauyuka da karkara an riga an karya shi to mafita da a ce shugaban ƙasa zai bi shawara wannan projected budget na 2023 wallahi duk wasu ayyuka a bar su a kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda yankin birnin gwari mai kewaye da dazuzzuka dai na kan gaba-gaba wajen garuruwan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna kamar dai yadda yankin zangon katab ke fama da irin wannan harare a yankin kudancin jihar kaduna domin ko ajiya lahadi ma sai da gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da kashe wasu mutane goma sha ɗayan da ta ce 'yan bindigan sun yi a yankin na zangon katab a kudancin jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida Isa idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa 'yan Boko Haram na tafka ta'asa a yankin Difa tun bayan janyewar ruwan kogin Komadugu wanda kafin nan ke bayar da kariya ga jama'ar yankin. Daga Difa ga abukar Isa da cikakken rahoton. harin baya-bayan nan dai da 'yan kungiyar boko haram suka kai a yanki na difa shine na sojojin shetima wango cikin gundumar shetimari a kilomita 25 da difa motoci kimanin bakwai ne suka kai wannan harin to sai a wata sanarwa ta ma'aikatan ministan tsaron niger ta bayyana cewa dakarun gwamnati sun samu galaba a gaban 'yan kungiya ta boko haram harin fa na da nasaba da jin janyewa ruwa komadugu kamar yadda mara mamadu ɗaya daga cikin masu fashin bakin al'amurra na yau da kullum ya yi ƙarin bayani kuku ajiya eh, da asuba eh, an kawo hari eh, garin shatimari ga sojawa inda suke zamne amma alhamdulillah ba su samu galaba ba wannan abubuwan suna zuwa ne bayan janye ruwan komadugu a yawanci duka in ruwan nan ya zo ya shiga ya zama shimge abubuwa da yawa suna rigewa kamar hare-hare ko ɗauke-ɗauke Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ba su so ambaci sunayensu ba su mini ƙarin bayani. Mm, daga can wani muka haram ne suke mu. Daga jeji jeji ne mun yi mun kwantar. Sun je sun dauka yara mu. Suka hana mu zama don shi yasa ne muka tashi muka yi gudun hijira muka zauna. A yanzu haka wannan al'amuran ya ɗauki hankulan hukumomi na Difa. Ga abin da magajin garin Boso Laula Hassan Kacalla ke cewa game da wannan al'amarin. Mutanen Boso wannan cikin garirukan da muke da wajen dari biyu da wani bana duka basa cikin su. Yau da gobe ana ana doke-doke basu a barci suna fitar daji suna kwana suna haka-haka kenan gwamma dai su zo Difa. Abin nan yanzu shi gwamnati kasan Boso wannan akalla akwai mutum dubu tasa'in arba'in. Janyewar ruwan Komadugu wanda yake da iyaka da Najeriya kusan kilomita ɗari da hamsin ya zama babban barazana na tashin hankali ga al'ummar yankin Difa. Na yi ƙoƙari ta jin bakin gwamnan jihar Difa kan wannan al'amarin sai dai hakan bata samu ba har na ida hada wannan rahoton. Abukar Isa, Difa a Nijar sashen Hausa na muryar Amurka. A gaida Abakar, idan an bi mu a shirinmu na hantsi kuma za a ji abin da shi kuma wannan ya yi aka damke shi. abun da na yi aka kama ni na samu abokina suka ce mu je mu kashe lawan Emmanuel. Daga baya makum ya ce ja su ba mu dubu ɗari biyu mu kashe lawan Emmanuel. Shi ne na je na gaya ma babuga babuga ya ce min kuɗin nan ya yi kaɗan. To Allah shi kiyaye yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkamar da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su a yau za mu fara duba batun zargin kisan gilla da 'yan banga suka yi wa sarki da wasu fulani a ƙauyen adogon malam a jihar Neja. ku biyo mu cikin shirin na sarfi lahashin kunel suka jawo alai yana ce musu me muka yi muku me muka yi muku sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya fuge ya faɗi ɗaya ɗan banga kuma ya sa bindiga ya hande shi da kirji shi Allah ya ɗauki shi. su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a ciki kashe iyayensu da aka yi to ni ina so shi ɗin ya zo ya yi alola ni kuma in yi alola mu rance da alkur'ani ya ce shi ya rance da alkur'ani ina da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayen shi ni kuma in rance da alkur'ani cewa ban da hannu tura yan banga zuwa kashe iyaye akwai masu tunanin eh, shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa musamman mashegu din nan da take karamar hukumar kane wasu na tunani ko kuma zargin kaman kukan na kusa da shi ba ku ga mishi gaskiya abin da ke faruwa a wannan wuri a yau za mu shiga ƙauyen karamar hukumar shegu a jihar neja inda bayan hari da ake zargin barayin daji daga kabilar fulani suka kai kan garin mazakuka suka kashe mutane wajen goma sha takwas suna sallah a masallaci da ma sace wasu mutane. An zargi 'yan banga sun kaddamar da kashe-kashen fulanin ba tare da tantance barawo ko mutumin kirki ba. Abakar Sa'ida a dogon malam ya ba da labarin cewa 'yan bangar da ake zargi shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Isa Mazakuka ne ya ba su umarni sun yi daren miki a ƙauyensu na Adogon Malam, inda suka bindige mahaifinsa da ɗan uwan mahaifinsa. mahaifin abubakar wato malam sa'idu shine sarkin ƙauyen a dogon malam wanda kuma mahaifinsa ne ma ya kafa wannan ƙauye abubakar sa'idu da ke zaune a garin kwantagora ya yi zargin 'yan bangar sun hallaka fulani da daman gaske kuma shi kansa ma yana fargaba za su iya kai masa hari don gamawa da shi assalamu alaikum ni dai ne abubakar sa'idu a dogon malam a ƙarƙashin kaboji district mashegu local government under Niger State, Nigeria. Yi mana bayani don ɗazu ka fara timini akwai abin da ya eh. faruwa da sanadiyar aka yi wa mahaifinka kisan gilla. Yi mana cikakken bayani me ya faru ne? To abin da ya faru dai na kisan mahaifina, mahaifina ya kira ni da safe yake gaya ruru. sun samu labarin barayi sun shigo maza kuka Kawai maza kuka da yake tsakaninmu da maza kuka a kilomita takwas ne ko kuma abin da ya fi haka sun zo sun cimma mutane a cikin masallaci suka kashe su akalla a dakita mutum goma dakita dakita yi mana bayanin a ina wannan garin yake a wace karamar hukuma ne a karamar hukumar mashegu local government barayi sun shigo maza kuka onda mashegu local government garin ciyaman na kansul na mashegu local government da safe ana sallar asuba suka iske masallata waɗanda yake yawancin su ƙabilan nufawa ne suka yi musu kisan gilla aƙalla sun kashe mutum goma sha bakwai zuwa sha takwas aka ji ma wasu rauni aka kuma wuce da wasu kamar yadda ya samu labari yake sanar da ni ya ce kuma har ya je ya dubo waɗanda aka ma rauni a asibitin garin a dogon malam waɗanda aka kawo dalilin haka yasa ya kira ni yace bari ya sanar da ni saboda rumors da suke samu bayan ai masu waɗannan mutane maza kuma kitan gilla sun kira ciyaman na mashegu local government wanda yake ɗan gari ne suka sanar da shi ga abun da ke faruwa a nan take ya ba umarni ya ba da umarni ga ɗan banga na wannan garin su nemi ɗan banga na ɗan uwansu a wanda mashegu local government akalla mun samu sonakin gari farko ba za kukan da kanta da kwalho da soba da babban rami, da sabon rijiya suka shirya ya ce su je dubba filatinin da aka gani ko na gari ko na daji a gama da shi ina zuwa shin ina dakata abubakar shin mhm. menene sunan shugaban karamar hukumar mashegu ne sunan shi alhaji alasan To ta ya kai ka wannan umarni a kafar labaru ya bayar ko wani ne ka ji ya baka labarin cewa ya ba da wannan umarnin? Wani ne ke ba mu labari. Amma a haka aka ba mu labari. To ina ji ki gaba da ba mu labari. Yawwa. To wannan shine gaskiyan magana. To sai yake gaya mini cewa to tun da sun ce sun yi mitin su dan banga za su zo duk bafilatanin da suka gani za su kashe shi ko na gari ko na daji. Don Allah ni da nake a kwanta gora na taimaka in yi report zuwa ga jami'an tsaro a kai garin a dogon malam dauki saboda ko da yan bangan sun shigo kar su samu daman yin ɓanna a cikin garin na da shi ta insha Allahu zai yi kokari in je in ma area commander na gora in sanar da shi mun gama bai wuce minti goma ba sai gashi ya kira ni yana ce mini inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai ma alhaji maganan da muke da kai a sai suna kusa da ofis dina sun ma iso suka iske ni da ni da kare na alin salihu a cikin ɗaki suka jawo alin salihu yana ce musu me muka yi muku me muka yi muku sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya buge shi ya faɗi ɗaya ɗan banga kuma ya sa bindiga ya halbe shi da kirji shi Allah ya ɗauki rayuwar shi shi kuma mahaifina shi alaisa sa'idu sarkin garin a dogon malam shi kuma suka jawo shi har riga shi ta yage yana ce musu me muka yi muku ku dakata mana a yi bayani me muka yi muku suka ce ka da yau kananka ya kare yace za ku kashe ni suka ce za mu kashe ka sai wani yace me kake jira da shi wani dogon bayani za ka yi da shi ka gama da shi mana sai wannan ya halbe shi bindiga Allah ya sa bata same shi a wannan lokacin ba sai kama hanya ya yi gudu zuwa gida sai suka taro shi wannan ya taro shi wannan ya biyo shi ta baya cikin yan bangan sai wani ya sa icce ya buge shi a kai sai ya fadi ɗaya ya sa adda ya sare shi a hannu daga nan wani ɗan banga sai ya zo ya sa bindiga ya halbe shi ga makogoro shi kuma na Allah ya ɗauki rayuwar shi a cikin wannan akwai kane da ake kima daneri shi ma ya taso ƙarƙashin mangoro an yi suna a wurin da ya ana bugun shi mahaifin nawa shi ma yana isowa suka sa adda suka raba kan biyu shi ma na Allah ya cika da shi to akalla dai mu a garinmu sun kashe muna a ranar mutum biyar wanda area commander da alasan ne shi kiyaman na kansul da ɗan majalisa na mashegu local government house of assembly sun je wajen sun ga gawakin aka musu jana'iza suka dawo kwanta gora. to bayan wannan su ɗan bangan sun warwatsu a rugagen da suke kusa da mu akwai inda aka kashe akalla mutum talatin akwai wani gari da ake ce ma tun ganganshi hanyar zuwa soba sun je can ma suka cimma ruggan filani, suka kashe mace mai ciki da kuma goyonta guda sannan suka kashe maza guda biyu a wurin to akalla abin da ya faru suka sake komawa nan ma suka rinka kashe filani. akalla akwai garin da ake ce maka baka duk babu wani basilatinin da suka rage wajen da sun da suke wajen in sai wanda ya gudu kafin su iso ko wanda kuma yana gona kafin su iso to akalla yanzu ba za mu ce ga adadin mutanen da aka kashe ba amma a akalla an kashe ba filatinin da ya kai adadin mutum biyu da wani abu daga jin wani zargi daga bakin abakar sa'idu filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi shugaban karamar hukumar mashegu alhassan isa mazakuka sunana hagobe dai an sani ne da honorable alhassan isa maza kuka shugaban karamar hukumar mashegu lallai muna na muna hudda da jami'an tsaro da bin hanyoyi da ya dace a gano inda suke a kuma gano wanda suka yi wannan bannan maza kuka da ado gudi duk wanda muka kama da hannu shi a ciki to ya kuka da kansa tun da ka dauko magana ado gudin nan bari mu koma can akwai korafi bayan kisan shi dagaci ko kuma sarkin adogo cewa yan banga su ne suka yi wannan aiki masu samun goyon ka a matsayin ka na shugaban karamar hukuma me za ka ce game da wannan korafi to koyo yaushe nikan gaya ma mutane a bar amfani da jete-jete wanda zai tada zaune tsaye irin wannan labarai yakan tada zaune tsaye mutum yakan faɗi abin da bai gani ba idan za ka yi korafi ka je wurin ka je garin da aka yi wannan abun na taka garin da kaina adogo na taka adogo da kaina na gangawakin da aka kashe shi da yake maganan bai taka adogo ya gansu ba yana amfani da an ce ne shi abubakar da niji yake korafi cewa karama hukuma yana da hannu akan kisa gila da aka yi ma iyayen shi ya je ya duba gawankin ma ya taka garin da kanshi to ni na taka garin saboda in ga abin da ke faru a wannan garin a misali zan ce bandit din ga babu uniform da ba su amfani da shi sukan amfani da uniform kala kala suna sana yan banga suna sana soja suna sana yan sanda to yanzu a akalla bani baka misali soja dan sanda suna karkashin shugaban kasa da mai girma gona ne to da suke shigo garuruwa suna banna da rigar soja da riga dan sanda sai mu tuhumi gwamna ko shugaban kasa cewa su suka tura su a yi muna kisa gila ai idan muka yi wannan to ba mu masu adalci ba yanzu kana nin su yan bangan da ake zargi sun shiga a dogo sun yi wannan banna ba yan banga ba ne sun sa kayan yan banga ne to lallai sun sa kayan yan banga ne saboda da muka je garin su suke gaya muna da cewa duk wanda suka shigo garin ga sun rufe fuskansu ba za ka gane ya ba amma riga banga suka sa tunan maka ku bai ko fuskan shi ayi bayan da za a ce dan banga ya shigo gari ya rufe fuska masu raro ku tare mu a mu na gaba domin jin ci gaban wannan takaddama a mu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dare da lafiya. yanzu madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma nasira da mai kaya da nasiru tsari da suka taimaka shirin da zo gare ku nisar fila hashin gumel ke cewa kasance lafiya to gaida abin iro da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai an manfa a takaice an ci cewa dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka sun sanar a jiya lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin siriya kwanaki bayan da suka karbe wurin daga mayakan da ke da alaka da kungiyar isis Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa ce ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu Karl Salim. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.